دائما وكفى شكرا على ذي الواف الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أذكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محفدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا قم به أعرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ɗanwa musulmi barka mu da saduwa a cikin wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da 23 ga watan hulƙa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da shida ga watan takwas miladiya annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan mu manta ba muna cikin wannan littafi na riyadus salihin kuma muna cikin babu sabr ko mun tsaya kan hadisi na 35 ko ko 34 45 sannan ba manta ba wannan shine darasi na 36 kenan da ikon Allah za mu tashi to bismillah mala بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه والسرعة بضم الصاد وفتح الراء فأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا wannan hadithi da aka same shi an abu hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira Allah madaukin saki ya kara masa yadda ya ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, Laisa shadidu bis-sur'a ba mai karfi bane da kayar da mutane innama ash-shadidu mai karfi kawai alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab wanda yake iya mallakan kanshi yayin fushi wannan shine mai tsananin karfi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna gani ba wannan hadithi da aka same shi daga abu huraira wannan hadithin yana cikin sayid bukari kamar yadda idan ka duba cikin sahih bukhari babul hadari min al da hadithi na 6114 sannan hadithin yana cikin sahih muslim hadithi na 2609 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama ash-shadidu bis-sur'ah laysa ash-shadidu bis-sur'ah innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab to wannan ruwaya an same ta daga bakin Abu Huraira amma shi Imam al-Bukhari asalin ruwayar wanda ya ji riwayar a wajen shi to wane ne ina fata muna ganewa domin idan ka duba cikin sahih bukhari zaka ya ce haddathana wani ko akhbarana wani to wannan ruwaya. da shi abu huraira wanda shi ne mutum na ƙarshe da ya ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba cikin sayi muslim shi imamu muslim ya samu ruwayar daga yahya bin yahya ne yahya bin yahya da abdul ahkam waɗannan su ne wanda imamu muslim ya samu ruwayar a wajensu ina fata muna gane ba amma kuma shi kuma imamul bukhari shi imamul bukhari ya samu wannan ruwaya ce daga wajen abdullahi bin yusuf ina fata mana fahimta abdullahi bin yusuf shine ya baiwa imam bukhari labarin wannan hadisi daga imam wanda bukhari ya ruwaito mana to shi abu huraira wanda ne marwayacin hadisin wanda ne ya ji hadithin daga bakin fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi abu huraira shine kunnuwansa suka ji wannan sako mai tsada daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abu huraira kowa ya san shi kowa ya san labarin shi wanda duk cikin sahabban manzan Allah babu wanda ya ruwaito hadisai fiye da Abu Huraira wanda ya ruwaito hadisai mun sha faɗa nan 500 alafin dubu biyar da nawa wa 300 da 300 uhu wa 40 wa 70 da 74 ko sannan hadisan da suke cikin wato sahih bukhari kuma suke cikin sahih muslim al-muttafaq alaihima bukhari da muslim sun fito da su guda nawa guda 326 sannan wanda imam bukhari ya fitar da shi a cikin sahih bukhari kuma guda 93 wanda muslim ya fitar da su guda nawa 98 ina fatan mun fahimta wannan shine abu hurairah wanda shine ya ruwaito mana wannan hadisi yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa ash-shadidu bis-sur'ah ba mai karfi bane da kayar da mutane wanda idan aka zo kuwa zai jefar da mutum ya danne mai wuya ya danne mai hanci ya fi ƙarfin shi yana huci to ba irin wannan ba innama shadid mai karfi kawai allabi yamliku nafsahu inda ghadab wanda yake iya control din kansa yake iya rike ran shi inda al-ghadab yayin fushi domin ran dan adam abace wacce take tana umartan mutum da mummunan aiki shi yasa ubangiji ta ala ce innan nafsa la'amaratun bisu ina fata muna gane ba shi yasa Allah madaukin sarki ya ba mu labari dangane da abin da ya shafi zuciya wanda ya ja zuciya shi zuwa ga aikin alheri ta wannan mutumin shi ya rabauta Kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha domin zuciyar ɗan adam ran dan adam abace da Allah subhanahu wataala ya ya halice ta in mutum bai yi taka tsantsan ba ran mutum sai ya ja shi zuwa ga halaka to shi yasa mutum sai ya taka tsantsan da ran shi sai ya taka tsantsan da yadda Allah matsaukin saki ya sanya ma kowa yadda yake jin filin a cikin jikin shi wani yayin da fushi ya zo mai to fa bai da control babu yadda za a iya samun nutsuwa to ga sako daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa shadidu bisur'a haka nan an samu ruwaya wanda tana cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata udduna sur'ata fikum wai me kuke lissafa ko kuwa a cikin ku ne sai suka ce ya rasulallah ai wanda idan aka zo rigima ko aka zo kokuwa yasra'u rijal zai dinga zubar da mazaje nan take sai manzo Allah sun yake cewa ba wannan ake nufi ba in laysa ash-shadidu bis-sur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab haka nan an kara samun riwaya wanda tana cikin musnad al-bazzar wanda imam al-bukhari ya faɗe ta a cikin wato al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya ambace ta a cikin fathul bari wanda idan ka duba fathul bari mujalladi na 10 shafi na 535 wata rana an zo wucewa sai ga waɗansu suna kokuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne wanda ake ganin cewa shi fi kowa jarumta anan sai aka ce gashi can sai manzon Allah ce ala adullukum shin ba zan nuna muku man huwa ashaddu min wanda fi shi tsananin karfi ba sai sahabbai suka ce an nuna mana ya rasulullah sai manzon Allah sai yake cewa allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yake iya control yake iya rike ran shi yayin da fushi ya zo mai saboda fushi musiba ne fushi yakan iya sabbaba ma mutum dalilin da ma aljanna ma ba zai iya samunta ba ina fata mana fahimta hadisi ya tabbata a cikin tabarani hadisi na 2374 sannan albani ya inganta hadisin a cikin sahihul jami' hadisi na 7374 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga ma Abu Darda Abu Darda shi yake bada labari yake ga ma matarsa Ummu Darda ita kuma Ummu Darda ta fitar da zancen take ga wa duniya ta ce ga sako daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya faɗa ma mijina la taghdab wa kan janna kada kai fushi kana da aljanna inda baka yi fushi ba domin fushi yakan zamar da mutum ya kai shi zuwa ga halaka domin mutane dangane da abin da ya shafi ya shafi fushi daraja uku ce mataki guda uku ne na ɗaya mutane dangane da fushi akwai mutumin da yake tafriq shi sakakke ne ma gaba ɗaya shi bai ma san shi ba kawai duk abin da za a iya yi shi babu ruwansa kawai shi dai gashinan gashinan kawai bai san ma mai yake yi ba sannan na biyu akwai ifrat wanda shi mai sakaci ne ya dan yi fushi wani lokaci idan an taba dokar Allah ko an taba mai wani abu nashi na alfarmarsa wani lokaci kuma oho shi dai gashi nan kawai yana kallo ana taka dokar Allah ko kuma yana kallo waɗansu suna shiga suna keta alfarmar iyalansa shi ko oho akwai mutane irin wannan to duka waɗannan mazmum duka abin zargi ne a cikin musulunci amma wanne ne daidai shine al-i'tidal mutum a daidai yake tsayawa in an taba dokar Allah sai ka nuna ka yi fushi ina fata mun fahimta sannan idan fushin ya zo maka za ka iya jingine wato wannan abin da ya taso maka domin ka tafi zuwa ga addinin Allah ina fata muna fahimta to wannan shine mai i'tidal wanda malamai suka ce wannan shine mahmud abin yabo kuma abin da ake so in ka duba annabawan Allah ai su ma suna fushi idan an taba dokar Allah ka duba annabi yunus alayhi salam ubangiji ta'ala ce wa zannuni idh dhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga ya fishi ka duba annabi musa alayhi salam ubangiji ta'ala ce wa lamma raja'a musa ila qaumihi ghadbana asifa ya dawo ya fishi saboda ganin irin dan mar'i da musa samiri ya sassaka musu ke bauta ta mai kuma bayan Allah to ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi yana cikin sahihain yana cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ana bashar adba kama tardawn ni ma mutun ne irin ku ina yarda kamar da kuke yarda wa aghdabu kama taghdab sannan ina yin fushi kamar da kuke yin fushi kuma wa aghdabu kama taghdabun yadda kuke fushi manzon Allah ma ya ce shi ma yana yin fushi idan an taba dokar Allah nan take zaka ga manzon Allah ransa ya baci ina fata muna fahimta to kaga ya nuna cewa kada mutum ya dauka cewa fushin kwata-kwata ba a yin shi ne a ana yin fushin idan dalili yayi dalili ina fata mun fahimta idan dalili yayi dalili an samu dalili an samu hujja an samu hanyar da za a iya yin fushin to wannan ba laifi bane yayi amma ka kawai ba gaira ba dalili kawai mutum ya hau fushi ya dinga fashe-fashe ko ya dinga ya dinga jefa-jefe ko kuma ya dinga fushi da kowa shi yasa ko bature yake cewa make your anger as an, as an expensive kamar yadda fushin ya koma abu ne mai tsada no one can afford it babu wanda zai iya samun su very easy ya zama kullum ka ma ba kowa yake iya gane kai fushi ba ko da abu ne aka zo ranka ya ɓaci to kai kokari ka danne kanka ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisi 3149 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Anas ibn Malik yace muna tafiya wa alaihi burdun najrani akwai wani irin kaya wanda aka aika aka dinka shi daga kasar irin najran wani gari ne wanda yake tsakanin makka a'a manzo Allah yana cikin tafiya ko sai ga wani balaraban koyi yana zuwa ko sai shaƙe manzo Allah ga rigar da take jikin manzo Allah riga ce wacce take alaiha hashiya tana da wani irin wato dinki da aka yi a kwalar dinki irin ɓaro-ɓaro din nan haka mutumin nan balaraban koyi ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ji ana ta yace hatta asarat bihi ala atiqi har sai da tayi shata a wuyan manzo Allah ina kallo nazo zan abin sai manzo Allah min haka sai manzo Allah yake ce me yake faruwa sai budan bakin mutumin sai ce mulli min lahi alladhi da ka ba da umarni a bani kuɗin Allah da yake wajenka a'a sai manzo Allah yana kallon sa fadhahika sai manzo Allah yi dariya ga malamin alheri manzala ta sanin bai ce mai komai ba sai ya dariya sai ya kalli anas ya ce to ina wannan abin namu da yake hannu sai ya ce gashi ne ya ce bashi sai aka bashi sai manzo Allah ya tafi ya kyale shi ko da ranka ya taso an bata maka rai to alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yake iya mallakan kanshi yayin fushi wannan shine mai tsananin karfi inji manzon Allah kada ma ka dauka wai yanzu an zo ana rigima ka zo ka doke wannan mutum goma su zo ka ce ka gama da su kai mai tsananin karfi ne to a cikin shari'a musulunci ka ba mai karfi bane waye mai karfi mai karfi shine wanda duk inda aka daga mai hankali aka tayi mai da hankali zai iya control din kansa ka duba hadisi ya tabbata cikin muslim imam ahmad hadisi na 9669 sannan hadisin ya tabbata a cikin al-adab al-mufrad na imam al-bukhari mujalladi na uku shafi na 1182 hadisi na 365 sannan hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim ka duba cikin sayi muslim mujalladi na ɗaya shafi na 1130 hadithi na 2560 sannan hadithin ya tabbata a cikin littafin abu awana abu awana ya ambaci hadithin hadithi na 2056 sannan abu dawud shi ma ambaci hadithin mujalladi na biyu shafi na 244 hadithi na 2141 sannan ibn rahuya shi ma ya ambaci hadithin mujalladi na ɗaya shafi na 500 da hadisi na takwas sannan hadisin ya tabbatar ibnu Ibban ya ambace shi a cikin wato sahih nashi hadisi na 4173 sannan al-baihaqi ya ambace hadisin mujalladi na bakwai shafi na 242 hadisi na 14485 manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a fa bata ghadbanun 'alayha la'alat hal mala'ikatu hatta tusbih mutumin da zai zo kira matar shi yace ki zo mu kwanta da daddare sai ta ki sai hakuri ya zauna yayi fushi sai fa bata ghadban yayi baccin yayi baccin sa amma yana yana cikin fushi saboda yana so ya dan huce wata damuwa da ya dauko amma ta ki ya kwana yana fushi akan wannan kaga ya haƙuri aiko fushin yana tare da shi amma ya haƙuri ya kwana a haka haggarin Allah ya waye to sai manzon Allah yake cewa za ta kwana wannan matan mala'ikun Allah gaba ɗaya suna tsine mata amma muhallin shahid na hadidin ya kwana yana fushi amma ya haƙuri amma in wani ne tana mai wannan zai ce tafi gidanki saki 33 wani in ba ya wasa banin take zai dauko dorina dama yana da dorina su mai baki uku zai kama zane ta ina fata mun fahimta to amma kenan mutum idan aka mai abu sai haƙuri wanda galibi inda mutum iya tare da iyalai dole wani lokaci aka samu irin wannan tsautsayi eh ko zaka faɗa ko ba zaka faɗa ba yawanci ana samun haka wani lokaci da gangan sai aka wuce maka a ce a'a ai bako ya zo kuma ƙarya ce ba wani bako eh ku faɗi gaskiya mana kowa shi san kan shayi da eh, manzo Allah yake cewa inna li ka alayka haqqa kana da haƙƙi akan kai kai san kanka ina fata muna fahimta to galibi abin da yake faruwa kenan wanda idan mutum yayi fushi din zai iya danne zuciyar shi ba tare da wani abu ya faru ba to waɗannan su ne mutanen kirki ina fata muna fahimta amma mutumin da idan fushi ya zo mai nan take zai zo in ma yaron gida ne ya aike shi daga fa ya aiki yaron gidan nan yaron nan bai je mai aikan nan ba in ya zo ya fara dukan shi in ya fara duka shi yana bol da shi an samu mutane da yawa a cikin ƙasar nan akan duka sun kashe yayansu ba haka duk shi ya jefa su cikin musiba ka duba hadisi cikin sahih muslim hadisi na 2815 iblis yakan sanya al'arshin shi akan ruwa ya dinga aika rundunan shedanu su dinga zuwa su dinga halakar da dan adam idan shedan ya je ya zo ya ziga ga haka saki Mataka. har sai shedan ya dinga munna shi babban iblis din sai ya ce zo fayudinihi sai kusanto da shi kusa da shi ya ce anta anta kai ne kai ne kai ne na kusa da ni kai ne badade na kai ne masoyi na domin kaje ka halakar da dan adam ashe yayin da mutum matar shi ta bata mai rai ma ya tuna me zai tuna sai ya tuna Allah madaukin sarki ya tuna addinin Allah nan take sai ya hakura ka duba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka bata mai rai suka bata manzan Allah rai manzan Allah ya fita ya ce to ya kaure ya koma masallaci ko manzan Allah ya koma cikin masallaci ya ci gaba da kwana sai dai kwana 29 a cikin masallaci to ko kai ne mata ka tabata maka rai ba sai ka da wannan masallacin ba sai ka dawo ka dabbaka sunna kai wata guda kai ma to amma lokacin da shi ku saurara ku ji lokacin da da manzan Allah ya fito bari ku ji mata yadda suke da manzon Allah ya dawo gidan ma sai wannan ta kalli wannan ta ce wance fito duk wanda take daki ma bata fito ba aka fito da ita ku zo ga wanda ya ce zai wata guda ya fito sai ya ce na gane su kuke yi bishi ai wata dama yanayin kwana 29 ne ko 30 don haka dai na dawo ko sai <laughs> ya samu ya shiga cikin daki kawai to duk inda kai kai kokari kai control din kanka in ma wani ne mai bata maka rai amma yanzu wani akan wani ya bata mai rai sai girji su kullum sun tafi a division ko kawai sun tafi cd bishop daga nan a ce in an gama shari'ar ma ya ce shi ba ta yi ba waɗannan polisawan ga yadda suke sai ya wuce ya tafi a division daga a division in ba ya saba sai tafi ta cid kuma shi kullum a cikin rigima yake ba zai iya control ɗin kanshi ba saboda wata musiba me yake kai mutane suke cikin halaka wannan shi ne abin da yake jefa mutane a cikin halaka mutane ba sa iya rike zuciyarsu ba sa iya rike ransu yayin da fushi ya gindayo musu ina ba ta mana fahimta hadithi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad wanda Albaniya inganta hadithin a cikin as-sahiha hadithi na 906 sannan Albaniya sake inganta hadithin a cikin sahihul jami' hadithi na 176 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kaffa ghadabuhu satarahu Allah duk mutumin da ya danke fushin sai iya dankewa to shi ma Allah zai zai sitirta shi ayya ya ce fushin ne ko ya danne shi to kai ma Allah zai sitirta ka sannan an sake samun ruwaya wanda albani ya inganta ta a cikin as-silsilatu sahiha hadisin 2360 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kaffa ghadabuhu duk mutumin da ya kare fushinsa waqahu Allah min azabillah Allah zai kare shi daga azabar Allah ashe kenan mutane yana da kyau mutum ya zama yayin da fushi ya dame ka ka yi iyaka kokarin ka yadda zaka samu ka danne kanka kada wannan fushin yayi iyaka kokarin yadda zai samu ya halaka da kai ya halaka da kai ina fata muna fahimta to amma mutum nawa ne yanzu wanda fushi zai wani abu zai same shi amma in ya fara gunji yana ihu shi kadai babu wanda ya sai tare shi mutum nawa ne za su zo a ce mai wani kai hakuri ce ba zan hakurin ba wani ya zo ya same shi ya ce dan Allah kai hakuri a ce mai Allah ce ba zai yi ba police nawa ne akan hanya zaka same shi ka ce mai dan Allah ya ce ba aikin Allah yake ba kaga fushi ya dauke shi shi ma ba ma aikin Allah yake ba domin idan mutum yayi fushi yakan kai mutum ya dinga faɗan waɗansu munanan maganganu waɗanda ma bai san ma ya faɗe su ba to dole ne mutum ya zamo ya zamo yana kokarin iyaka kokari yana rike zuciyarsa kuma yana kare yana kare bakinsa domin a wannan hadisin malamai suke ce yana da kyau mutum ya zamo ya dinga iya rike bakinsa kar kalma mummuna ta fito daga bakinka hadisi ya tabbata cikin sahihain cikin sahih bukhari da sahih muslim manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut sannan hadithi ya sake tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadithi na 2989 sannan hadithi ya sake zuwa cikin sahih muslim hadithi na 1009 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari dangane da mutumin da yake iya fadan kalma ta alheri sai ce alkalimatu tayyibatu sadaqa kalma da dada sadaka ce mutum ya bata maka rai amma sai kai control din kanka magana ta alheri zaka faɗa mai wani bawan Allah ya zo ya samu ya samu wato Zainul Abidin zainul abidin a'a yana samun shi zainul abidin sai ya ce kai ba kai ne ibnu ibnu rasulillah kai ne dan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ce kware ko ni ne sai ce okay sai ce to babanka ya ci kaza kai ma din ka ci dangin ku gaba ɗaya sun ci kaza ya gama zazzagin sa bar ku ji abun mamaki zainul abidin sai ya ce ah azunnu anta gharibun ina ganin kaman kai bako ne babu wani da mutai ce a'a ina tambayin in kai bako ne akwai gida da zamu ajiye ka akwai masauki da za a baka masauki ka samu inda zaka zaka kwana sannan kuma ga kuɗi nan zamu baka wanda zaka samu kai guziri sannan kuma muna maka wasici da tsoron Allah tsakani da Allah irin wannan abin akwai a zamanin wanda za a samu irin wannan wai babu to ba za ku iya gudawa ba tashabbahu in lam takunu mithlahum sai dai kaman mun ne da mutanen kirki ko da ku ba su bane inna tashabbuha bil kirami falah ka duba al-ahnaf bin qais wanda malamai suka ce an mai take wajen wajen hakuri in dai hakuri ne an jinjina mai al-ahnaf bin qais yana zaune ya nannade kafa shi irin zaman da kamal ibrahim yayi ka sanya kafa ka dai haka ta zauna haka kawai sai ga wani ya shigo yana zuwa sai yake ce mai ibn uh, wato wato akuka katala Ibnu dan uwanka kanin shi ne fa ya kashe danka ya cika mai wuka ya kashe shi sai al-ahnab bin qais yake cewa wallahi abun mamaki an faɗa mai kalmar nan ko zabura bai ba yana zaune yace fama halla habwatahu wannan nan da kafa da yace ko rore ta bai ba yana ya sai ce asa rabbahu ya saba ma Allah madaukin sarki sai ce izhabu wa jahizu ku je ku shirya shi in an gama shirya shi ku ga mana sai mu mai sallah tun daga nan bai ƙara faɗa wata kalma ba mahaifiyar tana ji ta fito da gudu tana rusa ihu sai ce a ki haƙuri sai ce ku ba ta za kuma ƙari zai ɗan sanya mata zuciya amma yanzu wani ko da an bashi jirgin sama guda goma ne sai ya yi balbalin bala'in yi su daga baya ce ya haƙura amma mutum ya iya danne zuciya shi yayin da ranka ya ɓaci ranka ya ɓaci wani ya ɓata maka rai to sai ka iyaka ƙoƙari ka danne zuciyarka kada ya zama ka faɗi wata mummunan kalma wannan mummunan kalma da za ka iya faɗa ko ka yi reacting ka rama abin nan da aka maka domin hadisin yana nuna maka kada ka samu al'intiƙam shi sa kana duba cin alƙur'ani mai girma zaka ji Allah madaukin sarki idan yana magana kan idan an ma mutum wani abu zai rama sai a karshe sai ya magana haƙuri shi bi sai yake cewa faman i'tada alaikum fa'tadu alayhi bi mithli ma atada alaikum ina fata mun bayyana sai ce wattaqullah kaga yana nuna cewa mutum jin tsoron Allah ya haƙuri ina fata muna fahimta duk inda aka zo aka maka wani abu wanda yake mummuna wanda yake baka ji daɗi ba to sai ka yi haƙuri shi ne in ji ubangiji ta alace wasu sulhu khair a yi sulhu shi ya fa alheri amma ina ne ya kai ga a ce al'umma ta musulmi rigima ta faru a zo a ce mutum ba zai iya danne fushinsa ba a ce an kai su wajen alƙali abin ya kai ga alƙali nan ka je ka tambaye shi kafin kaga an kawo ƙara na wanda ba musulmi ba mutum ɗaya mutum biyu sai an kawo musulmi mutum goma ba mu da hakuri yanzu in ka duba cikin al'umman mu yawanci in kana ganin abin da yake faruwa a cikin auraraki da muke rashin hakuri ne ko ba ka bane ba ma iya control din kanmu daga mace ta bata maka rai so ɗaya kawai zai ce to ki tafi gidanku wani zaka samu yayi aure guda goma a rayuwar shi wani ya yi biyar wani ya yi ashirin wani ya yi arba'in shi kadai wani ya ce ya san daya mutum ya aure arba'in hamsin to kaga wannan an saba ma Allah ko ba saba ma Allah ba yana da kyau ya zama mutane suna kiyaye dokar Allah ina fata mana fahimta kada ya zama mutane suna amfani da dama suna zuwa suna taka dokar Allah da sunan fushi domin malamai suka ce idan mutum ya zamo har wani zai iya bata maka rai ya zamo baka iya control din kanka ba har ka iya zuwa ka aikata wannan abin to mutum ya zamo zaki a cikin dokar daji ɗaya daga cikin magabata ana kinsa aljahil aljahir yake cewa fushi yakan sanya mutum ya koma ya koma kamar dabba a cikin dokar daji wacce duk inda daga ga yar uwarta kawai za ta farauce ta ta yayyaga ta da wato faratin da yake hannunta abin da zai ba ku mamaki idan mutum ya yi fushi kar ya faɗi wata kalma wanda za ka iya janyo fada cikin musiba ka duba littafin ibn al-jawzi uyunul hikayat mujallad na ɗaya shafi na ɗari da goma Alhassan bin fudala yake ba da labari akan wani magabaci ku saurara ku ji wannan magabaci yana zaune na bautar Allah a cikin dokar daji shi kullum akan dutse yake zama ke bautar Allah wata rana kawai sai ce kai ya kamata fa in sauka domin in je in nemo wani abu da zan ci sai ce kai gwara in hakura bautar Allah ta fi min akan wannan abincin ma da zan nemo yana zaune kawai sai ga wani jabbar wani mai girman kai wani mugun sarki wanda shi duk inda ya kama mutum ya mai laifi sai ya azabtar da shi ya mai da shi kamar kwarangwale ya kyale shi sai ce kai la'anzilanna ila hada wallahi zan sauka wajen wannan domin in je mai nasiha kawai sai sauko akan dutsen yana zuwa ko sai ce ya haza ittaqilla kai ka ji tsoron Allah sai ce ya kalbi kai kare a misluka yanzu kamar kai ne ya qulu li attaqilla ya ce mu in ji tsoron Allah sai ce law azibannaka azaban lam yu'azzab bihi ahadan min zan azabtar da kai azabar da ba a taba ma wani anan duniya gaba ɗaya ba kawai sai ya bawon Allah nan ya sa aka ajiye shi ya ce a fara feɗe shi yadda ake feɗe akuya ko rago a feɗe shi daga kafafunsa an fara feɗe shi ana cikin feɗe shi ana cikin feɗe shi ana zuwa daidai cikinsa sai anna anna sai ce a'a a nan da ya faɗa kawai sai Allah matsaukin saki mai wahayi na ilhama sai ce isbir ya abdi yi hakuri ya bawana ukhrijuka min daril huzni ila daril farah ومن دار الضيق إلى دار السعة zan fitar da kai daga wannan duniya wacce take duniya ce ta bakin ciki zuwa duniya ta farin ciki daga duniya wacce take ta kunci zuwa duniya mai fadi a'a can yayi hakuri ana cikin ana cikin fede shi an zo daidai fuskarka daidai fuskar shi kawai sai ihu ihun da yayi nan take Allah madaukin sarki sai ya sake mai wahayi na ilhama sai Allah madaukin sarki yake cewa wannan ihun da kai ya girgiza mala'iku a sama hatta tasbihin da suke mu masu dakata kuma ubangiji ta ala ya ƙara faɗa mai a wahayi na ilhama da ya mai kasan Allah zai sun maka a cikin jikin kai sai Allah mafakin saki ya sake faɗa mai cewa wannan ihun da kai in har za ka ci gaba da yinsa to ka sani la'asubbanna alaihimul bala'a sabba zan zuba musu bala'i garin gaba ɗaya zubawa irin na bala'i shi kuma ya yi shuru sai ce to da in ci gaba da ihun nan a halakar da waɗanda ba su ji ba su gani ba to gwara in haƙuri in riƙe bakina nan take kawai wannan bawan Allah kun sai rike bakinsa har aka fede fuska tashi gaba daya menene ya yi haƙuri kar ya zamo abin da zai furta ya zamo ya janyo masifa kaga ya danne fushinsa duk da an ɓata mai rai an mai abin da yake mummuna amma iya danne zuciyarsa amma yanzu kawai yanzu ko da yanzu wani ne kuke dan zaune kama a nan gurin kawai wanda yake dan bayanin kamar ma'aji kawai sai dan dako wani tsinke sai dan samu kafin ne wani yana juyawa ma wallahi ba kalmar Allah zai faɗa ba sai ka ji yayi ashar kawai haka yake faɗa ko ba ka bane ka duba ibnu hibban al-busti ibnu hibban al-busti yake cewa ɗaya daga cikin magabata yana tafiya kawai wani ya zuwa sai gaura mai mari yana dora mai mari yana juwa kawai sai ce alhamdulillahi rabbil alamin eh kaman kai ne kace alhamdulillah hamdan da'iman wa kafa sai ce ni ban taba ganin mutum wanda yake iya rike fushin sa kaman wannan ba amare shi amma babu abin da ya fito a bakin sa sai sunan Allah kasancewa dama shi kullun ya dilli a cikin Allah Allah kawai yana ba. amma mutum nawa ne wanda shi kullun idan an bata mai rai a'a shi kawai yana cikin tashin hankali ba zai taba hakuri ba Allah madaukin sarki gafarta mana wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suke tafakin fitar da wannan hadisi wasu'a da ya faɗa din nan bi dhammi sad wa fathi ra da dhamma kan sadun da fataha akan ra'un shine ma yasra'u man yasra'u an-nas kathira ko ma yasra'u an-nas kathira duka wannan ruwaya ta zo wanda yake yawan kayar da mutane da yawa wanda in je ku kuwa za a yi to shi yafi karfin mutane to irin wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa shadidu bi sur'ah innama shadidu alladhi yamliku nafsuhu inda al-ghadab ina fatan a yanzu mun fahimci menene fushi ko mun fahimci yadda mutum ya kamata ya dinga danne fushin sa domin idan baka yi kokari ka danne fushin ka ba wannan rashin danne fushin zai iya janyo ka ka fada cikin musiba wannan rashin danne fushin naka zai iya janyo maka al'umma gaba ɗaya ta halaka shi sa duk inda mutum yake ya gane cewa Allah matsaukin sarki shine kadai zai iya kawo maka agaji a ko ina sai ya ce kuma hadisi na gaba ya ce ne وعن سليمان بن سرع رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبعان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اولاده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجب وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه wannan hadisi da aka same shi daga Suleiman bin Surat shi sa ce wa an Sulaiman bin Surat daga Suleiman bin Surat wane ne Suleiman bin Surat Suleiman bin Surat asali a lokacin jahiliya sunan shi Yasar sa sunan shi Yasar habu manzo Allah yana musulunta sai ya ce sunanka Sulaiman hmm. nan take manzo Allah canza mai suna dama in ba ku manta ba sati da ya gabata mu yi magana akan wannan wannan Sulaiman bin Surat ya zauna a cikin garin Kufa da ya zauna a cikin garin Kufa sai Marwan bin al-Hakam ya sanya a kashe shi in an kashe shi kuma a dauko mai kan a kai mai kasar sha kuma abin da ya faru kenan an kashe shi yana da shekara 93 amma ka duba cikin sahih bukhari da sahih muslim gaba ɗaya hadisan shi guda biyu ne Suleiman bin Surat malamai suke ce sahabi ne wanda yake ya samu matsayi da dama a lokacin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ce wa an Sulaiman bin Surat radiyallahu anhu Allah madaukin saki ya kara masa yadda yace kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina zaune tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake tare da manzon Allah to ya gama samun alheri ka duba ba abin da ce kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban mutum biyu suna zage zage wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat awdajuhu ɗaya daga cikin su jijiyoyinsa idansa gaba ɗaya ya yi jaja wurin. jijiyoyin nan su ne audaj sun kumbura. kasan idan wani ya fushi za kan shi na kumbura inda kasan kamar an samai wato yeast in ana yin biredi din nan sai ganshi shi na kumbura yana yana kumbura yana motsewa sai ka ce wani balambalo to a nan ruwayar da Suleiman bin da yake cewa muna zaune tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye eh, halitta sai ga wani kuma shi wannan din su biyu suna zage-zage ɗaya idansa ya yi jajawurin to wane ne wannan ɗayan wa a haduhu maɗin malamai suka ce shi ne mu'adu bin jabal kamar da alhafiz ibn hajar alhaifami ba alhafiz ibn hajar ba alhaifami shi ne ke cewa wannan ɗayan shi ne mu'adu bin jabal ina fata mun fahimta wa a haduhu ma ɗayansu wane ne ɗayan mu'adu bin jabal ina fata mun fahimta ana zage-zage ga fuskar shi fuskar shi wato jijiyoyin wuyansa gaba ɗaya sun tattaso sun kumbura ga kuma idanunsa idanun sun yi jajawur galibi idan mutum ya yi fushi abin da yake faruwa kenan akwai wata ruwaya wanda kuma wanda ita ma tana cikin sayi muslim hadisi na 2609 da hadisi na 2608 ruwaya ta ce faghadi ba ahaduhuma sai ɗaya daga cikin su yi fushi ina fata mun fahimta a wata ruwaya kuma tahmaru aynahu idanun ɗayan sai jajawur وانتفقت أوداجه wanda ruwaya تنا cikin da tamanin da 3282 ransa ya baci ya kumbura dama galibi idan mutum ransa ya baci abin da yake faruwa kenan domin idan wani yayi fushi wallahi in baka yi wasa ba ka ɗauka kamar ko wata kila wata naman daji ne take take take take gurnani ya fushi gaba ɗaya, yana huci shi kadai wani idan ya fushin ma ka samu yana dukan daki yana dukan oba sai ya makan shi jina-jina daga baya tukuna sai ya gane ma ya ma kansa domin wani bangare ne na shaidan yake tare da shi yake wani haukar bai sani ba ina fata mun bayyada a gaban manzan Allah ba ake wannan abun ba faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saura ga zance daga bakin da yayi halitta shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa ni a kullum idan na zauna idan na tuna manzon Allah to sai in ce alheri ya gama karewa قالوا تصبرت فقلت الصبر من شيمي لكن شوقي إلى المحبوب هدار مثل العواصف في قلبي يحركه ذكر الحبيب ودمع العين مدرار لو خطبت حروفا لاسمه لبدت لو خطبت حروفا لاسمه لبدت لو خفضت حروفا لاسمه لبدت لو خفضت حروفا لاسمه لبدت في كل حرف على القرطاس أنوار ميم محمد المختار سيدنا هو الشفيع إذا ما أجت النار حاء حوى الحسن في خلق وفي خلق حاء حوى الحسن في خلق وفي خلق حروف شعر في ذا الوصف تحتار حاء حاء محبته في قلبي كما جرت في في الأرض أنهار دال دعوت إله الخلق صحبته دال دعوت إله الخلق صحبته في جنة الخلد يا أنهار ميم حاء ميم دال طبيب الأطباء ميم حاء ميم دال سيد المرسلين ميم حاء دال سيد الأنبياء المرسلين ميم حاء ميم دال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم idan ka haɗa suna mai mimun da ha'un da mimun da dalil ba muhammad ba kenan to mimun shine muhammad sayyidul mursalin zaka shafi'u idza ma ajjatin nar wannan shine mai cetan mutane yayin da wutar jahannama ta kumbura ta aka zo da ita filin alkiyama ha'un hawal husna fi khalqin ha'un din nan kuma dukkan wani shawun dabi'u sun ƙare a wajen manzon Allah mimun mahabbatuhu fi qalbi jariyatun mimun din nan kuma hawun mimun din nan mahabbatu soyayyarsa ce take gudana a cikin zuciyata kamar yadda teku yake kwarara Danun da Autu ilaha al-khalqi suhbatahu na roki Allah madaukin sarki ya sanya in kasance tare da manzon Allah fi jannati al-khuldi aljanna wacce take mai gudana a cikin ta ai dole mutum ya nema mimun ha'un mimun dalun biyayyen halitta mimun ha'un mimun dalun shugaban halittu gaba daya mimun ha'un mimun dalun likitan likitoci mm. to ga sako nan daga bakin likitan likitoci ko saurara ku ji sai manzo Allah ce inni la'alamu kalima ni na san wata kalma lau qalaha inda ya faɗe ta la zahaba anhu ma yaji da abin da yake ji nan da ya tafiya bashi wannan kumburin da yake yi da ya faɗi wannan kalma manzo Allah ce wallahi da abin da yake ji dinnan ya tafi ya bashi ina fata mun fahimta ah. da ya tafi law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ga sakon nan ah. inda ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaitan jefaffe la zahaba anhu ma yaji da abin da yake ji dinnan ya tafi ji manzon Allah ina fata mun fahimta hmm. qalu lahu sai sabbai suka ce mai mutanen da suke tare da shi ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah daga shaitan jefaffe a wannan ruwayar kenan amma idan kana duba cikin sahih bukhari a wata ruwaya sai budan bakin wannan mutum sai ya ce a inni lastu bi majnun ai ni ba mahaukaci bane dan me yasa ce in ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a wata ruwaya sai ce a a tura bi junun yanzu kana kallon ni akwai hauka ta tare da ni yake ga mu wannan sahabin da yake mai magana a wata ruwaya sai ce a a tura bi ba sun yanzu laifi na kace gani kasan duk mutum da aka yi fada haka yake fada yanzu laifi na kace gani ni kace gani laifi na shi ba za ka ga laifin shi ba a wata ruwaya sai ce a ah, a tura bi min junun yanzu kana ganin akwai wani bangare na hukata tare da ni amma anan gurin kaji kawai sahabbai suke ce mai ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ko amma waɗancan ruwayoyin duk inda ka duba cikin sahih bukhari da sahih muslim to wannan hayaniyar da wannan mutumin yayi kenan dan me za a ce in faɗa yanzu ni akwai hauka ta tare da ni dan me za a ce in ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda kowa ya sani kalman a'udhu asalin ta a'udhu ne min aza ya'udhu auzan aza ya neman tsari ya'udhu yana neman tsari auzan neman tsari asalin kalman a'udhu ne ina fata mun fahimta sukun din yana kan ainin din ne wawun kuma harfin illa ne harfin illa kuma za'ifun la yahtamilu haraka ba zai iya daukan fataha ba to dan haka sai ayi canje sai a dauki ku za ku ji sai a dauki wasalin da yake kan ainun din ba shine sukun ba sai dawo kan wawun na wawun din kuma zama sai dawo kan ainun sai zama a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina fata mun fahimta ina neman tsarin Allah ai astajiru bi janabillahi ta'ala minash shaitanir rajim min ghalwa'ihi an yadurrani fi dini wa ma'ashi ina neman tsarin Allah bi janabillahi wa a'tasimu bi ina ruko da Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni daga sharrin shaitan shi sa ko karatun alqur'ani zaka yi zaka ji Allah madaukin sarki ya ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min shaitanir rajim سيسا شاطبي يكتوا إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعب جهارا من الشيطان بالله مزدلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد, وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا وفيه مقال في الأصول فروع فلا تعد منها باسقا ومضللا وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتن كالمهدو فيه أعملا in ka fara karatun alqur'ani mai girma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba wai a'udhu tana cikin ba ne. bi ittifaqil ulama jumhurul ulama sun tafi kan cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba aya ba ce cikin alqur'ani mai girma amma idan mutum zai karatu ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan shaitan ya shafe ka shi sa Allah madaukakin sarki cewa in ma yanzaghannaka minash shaitan nazgun fasta'id billah to wannan bawan Allah an ce ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda shaitan tsakaninmu da shi akwai adawatan azliya la yu'rafu biha sulhun aw hudna akwai gaba tsakaninmu da shi babu wani sulhu ko sassauci tsakaninmu da shi ila yawmil qiyama tun lokacin da a gaban Allah a cikin mala'iku ya ce fabi ma a huwaita ni la'aƙa'udan na lahun saratakar mustaƙim sun mala'atiyan na hummin bayan aidihim wa min khalifihim an aimanihim an shama'ilin wa la ta jidu aksar mushakiri abinda ya faɗa ma Allah matsakin saki kenan to tun daga wannan lokacin ya ƙulla wutar bala'i mu da shi ka duba ɗaya daga cikin magabata a cikin talbisu iblis na ibn al jauzi ana kin shi abu ghassan an-nahdi abu ghassan an-nahdi yake cewa al-hasan bin salih ya ba mu labarin yadda shaydan wata rana ya rikide koma a cikin sura ta mutum sai ya samu wata mata tana tafiya tana ji sai yake ce mata anti rasuli fi hajati wa anti sahmi wa anti juhdi wa anti hajati ya ce yana yi shiru yana ji haka sai gane wannan shaidan ne domin Allah ya kan sanya shaidanu shaidan ya rikida ya koma mutum ya dinga mu'amala da kai kai baka sani ba kai ka ga mutum baka san inda yake bai zo shiga cikin ranka kullum kuna mu'amala da shi sai ka ji kana son shi fiye da abokananka na shekara 20 baya ana samu ko ba samu shaidan din daga nan wata ida sai ya zo ya lalata maka rayuwa to dama shi bukatar su kenan zo ya lalata maka rayuwa ko haka kawai ba gaira ba dalili ga kanan baga ga yadda kake ba wani kyakkyawa bane kai kawai sai wata kawai ta zo ta rikice ta ce ai wallahi in ba kai ba sai rijiya kuma ta zo ne kawai domin ta lalata maka addinika. Kullum kullun ta dinga maka waya tana gaya maka kalaman soyayya ga hajiya a gida ka manta da ita to dama <laughs> dama dama shedan ya ce su mata su ne abokanan aikinsa ina ba ta mun fahimta ku saurara ku ji duk dan adam iya tare da shedanu suke tare da shi hadisi cikin sahih muslim hadisi na 2815 wata rana aisha sai ta yi fushi da ta yi fushi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, ja a shaytanu ki shaytan dinki yazo tace amma in shaytan yanzu ina da shaytan sai manzo Allah ce ma a kulli insan duk dan adam a duniya na da shi hatta anta har kai sai ce hatta ana lakinnani a'ani Allahu alaihi hatta aslama amma ni Allah ya taimake ni kansa sun musulunta ba sa umurta na sai da alheri to kai waye ce naka sun musulunta kullum suna tare da kai ina ta mun fahimta shedan shi yake gudana ku za ku ji shi sa ake neman mutum neman kabi saboda shedan yana cikin jikin dan adam a koda yaushe ka duba hadithi ingantacce wanda yana cikin musulmi imam ahmad hadithi na 12614 sannan hadithin ya tabbata a cikin wato cikin sahih bukhari a cikin sahih bukhari amma a cikin al-adab al-mufrad hadi mujalladi na uku shafi na 1195 hadithi na 1288 sannan hadithin ya zo cikin sahih muslim hadithi na 2174 sannan hadithin ya sake zuwa cikin sahih muslim hadithi na 2175 sannan imam ahmad bin hanbal shi ma ɗin ya fitar da hadithin hadithi biyar sannan ya sake fitar da hadithin a cikin musulun imam ahmad hadithi na biyu sannan hadithin ya tabbata abu awana abu awana ya ambaci hadithin hadithi na shida sannan hadithin ya tabbata a cikin wato sahih ibn hibban hadithin shida sannan hadithin ya tabbata wanda Al-Busiri ya ambace shi mujalladi na ku shafi na 171 sannan hadisin ya sake tabbata yana cikin wato sunan na Imam al-Baihaqi hadisin 14475 sannan hadisin ya sake tabbata hadisin yana yana cikin sunan na Ibn Maja mujalladi na ɗaya shafi na 566 hadisi na 1779 sannan hadisin ya sake tabbata yana cikin wato Abu Ya'la ya ambace shi hadisi na 2171 sannan abu ya ala ya sake ambatan hadisin hadisi na 3475 sannan hadifin ibn majah ya sake fitar da hadisin mujalladi na biyar shafi na 566 hadisi na 1779 sannan hadifin ya sake tabbata hadifin yana yana yana cikin musulmi imam ahmad har wa yau hadisi na 29356 sannan hadifin ya sake tabbata yana cikin Akwabarani tabarani mujalladi na biyu shafi na 59 hadisi na 189 sannan hadisin ya sake tabbata har wayo a cikin sahih bukhari hadisi na 2035 hadisin ya sake tabbata har wayo cikin sahih muslim hadisi na 2175 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytan yajri min ibni adam majrad dam shaytan yana gudana a cikin jinin dan adam kamar da jini yake gudana kake dole sai mun hatara da shaytan kenan yana gudana a cikin jininmu yanzu nan sai ikare ka ka je ka aikata kaza mai ko mm. sai mutum ya tafi ko sai ya aikata in bai aikata ba zai samu sukuni ba shedan yake sanya ma mutum waswasi shedan ya sanya maka kama wani kasafi ko ku duba wa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisi ya cikin sahih bukhari hadisi na 2035 sanin hadisi ya kara tabbata cikin sahih muslim hadisi na 2275 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wata rana yana zaune a cikin masallaci yana itikafi sai matarsa safiya wace ce safiya matar manzan Allah in ka duba safiya in ka duba silsilar rayuwarta ita jika ce ta annabi harun alaihi salam daga annabi harun sai ka jingina ta zuwa ga annabi musa alaihi salam ita safiya suna tare a gida sai ta ce bari ta kai ma manzan Allah ziyara yana itikafi kaga ba laifi bane dan mutum ya tafi wajen wani ibada matarsa ta kawo mai ziyara shikenan da ta kawo mai ziyara da suka gama tattaunawa sai manzan Allah ya fito zai raka ta kaga kenan ashe raka hajiya ba laifi bane eh, in ta kama maka dan rike mata jaka ba laifi bane ko laifi ne yanzu mutum zai ce maka mijinta ce ma ya faɗa mana manzon Allah ya riko ya riko matarsa to sai me kuma shikenan sun fito kenan kai sai ga waɗansu mutane cikin ansara waɗansu ƴan matasa suna ganin manzo Allah sai suka huka da gudu sai manzo Allah ya ce ala rislukum ku ta wannan ku ta wannan sai manzo Allah ce innaha safiya zawjati safiya mata ta ce fa sai ce haba ya rasulullah sai manzo Allah ce a ah, inna ya jiri min ibn adam majarad dam inni akhafu an yaqdhiba fi qulubikuma sharra ina jin tsoron kada ya jefa muku shari a cikin jikinku imamu shafi ya ce kai ya jefa musu shari a cikin zuciyarsu su halaka domin duk wanda ya yi tunanin wani mummuna abu ga manzala ai ya gama lalacewa yana cikin jihar na makhalidi ne fiye abada tsindin ina fata mun fahimta ashe kenan yana da kyau kenan mutum ya zamo duk lokacin da shaidan ya zo maka ka tuna Allah ku saurara ku ji ai ba wannan ita ce kadai ruwaya ba an kara samu ruwaya da aka samu aka samu sa'in sa tsakanin sa'id na Abubakar da sa'id na Umar hadisi yana cikin yana cikin sahih Bukhari hadisi 4640 aka samu rigima tsakanin sa'id na Abubakar wannan ya fada wannan ya fada da shi da Umar sa'id na Umar ya fita ya fusa kai ta abin shi sai budan bakin sa'id na Umar sa'id na Abubakar sai ya bi shi na ce dan Allah kai hakuri sa'id na Umar ya fushi yake sai ya zo gaban manzon Allah ya zauna yana zuwa a gaban manzan Allah manzan Allah garin shi ya ɓaci sai buɗan bakin manzan Allah sai sai yake cewa me ya faru sai abubakar ya zo faɗa a gabansa sai ce ya rasu Allah ya manzan Allah ana azlam ni ne mafi zalunci wallahi istaghfirli don Allah ka gafarta mu ka nema mun gafara wajen Allah sai buɗan bakin sayyidina Umar sai ce kad ghafartu laka na yafe maka na gafarta maka ina fata mun fahimta yadda ake yin take daga an ambaci Allah nan take sai ka tuna Allah ka abin malamai suke ce iya daga cikin idan mutum ransa ya bace ya ce a'udhu billahi <laughs> to ku saurara ku ji idan mutum yazo yana zagin ka baka rama ba Allah ma sai rama maka hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad hadisi na 23635 sannan hadisin Al-Haythami ya ambace shi a cikin Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid mujallali na 8 shafi na 75 waɗansu mutane ne suke zaune kame da annu'man yake bada labari kawai sai ɗaya yake zagin kowa yake zagin ɗaya bar ku abin mamaki yana zagin sa shi ɗayan ko sa abin da yake ce mai alaikas salam amincin Allah gare ka in ya ƙara zagin sai ce alaikas salam a gaban manzo Allah ba yake sai manzo Allah ce sai mutum ya ce alaikas salam da ya ce alaikas salam nan take sai manzo Allah sallallahu ne ya ce amma inna malakan lalle ka saurara ka ji wani mala'ika ya sako daga sama daga wajen Allah ya zubbu an ka yana kare maka idan ya ce in ya zagi wanta sai ya ce laisa huwa bal anta kai ne mai zagin kai ne yake kanka wannan zagin da ka bai wa anta ahqqu bihi kuma kai din nan da kai ba kai ne kake zagin ba kai kafi cancantar a ce maka alayka salam ina fata mun fahimta bal anta ahqqu bihi ina fata mun fahimta a ce kenan idan mutum ya zage ka baka rama ba Allah zai rama maka ya Allah madaukin saki ya fada inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana tunkudewa ga waɗanda suka imani duk inda kaga an maka ba dai ba kai hakuri amma fushi yakan sanya mutum ya halakar da garin nan in ya so gaba daya ana samu ko ba samu ka duba hadisi da ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisi ya zo cikin sahih bukhari hadisi 7145 sunan hadisin ya zo cikin sahih muslim hadisi 1840 waɗansu mutane ne manzan Allah ya tura sai ce su tafi su je wani gari suna cikin tafiya kawai da manzan Allah ce ga shugaba sai shugaban sai ya dinga kumbura shi shine shugaba sai suka bata mai rai sai ya fushi yana fushi kawai sai aka hura wuta na jin dumi sai ce ku fada cikin cikin wutan nan ku fada na ce ai manzan Allah ce ku ku mun da kuma Allah ce ya ayyuhal ladina mun atiiu Allah wa bi'u rasulahu ulil amri minkum ka san in dai mutum so a mai da sai ja wannan aya a'a sai ce to sai suka shi ɗaya sai daga kafa zai shiga sai dai ce ka innama tabi'na annabiyya sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar ai mun bi manzon Allah dan mu guje bauta ne ana dukulu yanzu zamu shiga ana cikin haka rigima haka ko sai wuta sai ta mutu sai aka dawo garin Madina sai aka gaya manzon Allah sai manzon Allah ce law dakhaluha ma kharaju minha abada da sun shiga da sun shiga wallahi da har abada ba za su fita ba sun kuna kansu da gangan Allah ce wala tuku bi ajiku min at-tahluka kaga ya nuna fushi da yayi sai nuna kawai shi zai halakar da su gaba daya amma lokacin da fushin ya sauka gare shi kuma sai sai nuna ma ya mamanta to shi yasa duk abin da kake yi in wani ya bata maka rai ka gane cewa Allah madaukin sarki iya da ikon da zai iya maka sakayya a duk abin da kai ina fata mana fahimta idan mutum ransa ya baci na daya zai ce me a'udhu billahi to na biyu me mutum zai yi idan har ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaitan bai tafi ba me za ka yi malami suka ce idan har ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaga fushin bai tafi ba ina fata mun bayyana to as-sukut sai mutum yayi shiru hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi hadisi na 2501 manzo Allah ce man samata naja duk mutumin da yayi shiru to ya tsira ba za ka yi magana ba ko sannan na uku idan ka yi shiru din kaga fushin yana nan har yanzu to ku saurara ku ji hadisi cikin sunan Tirmidhi hadisi na 2191 sai manzo Allah sai yake cewa ba kwa ganin amma ra'aytum ba kwa ganin ila hubrati aynihi idan mutum ya fushi idan sai ya jajawu sabai suke ce kwarai kuwa sai manzo Allah ce faman ahassa min zalika shay'an wanda ya ji wani abu irin wannan falyalsaq bil ardi arwaya ta Imam Ahmad fal ardh al arda sai mutum yana kasa ko sai gift ya zauna a kasa kana zama a kasa in Allah da abin ya tafi kaga ko da kana so kai naushi ne zaman da kai shikenan ina ba ta mun fahimta abu na uku kenan idan ka zauna ka ga abin bai yi ba to fal irja sai mutum ya kwanta duk bala'in da ake idan ka kwanta za a yi faɗa, to sai ka kwanta anya mutane za su yi haka kuwa abin da yake sanyawa muke shiga cikin halaka ba ma ɗabbaka hadisan manzan Allah ne haka ne ko ba ka bane amma da muna yi da mun zauna lafiya ina fata mun fahimta mutum sai ya iyaka ƙoƙarinsa sai ya kwanta idan mutum ya gagara al-isti'anatu bis kawai ko sai ka je kai azu zaka kama sallah ka kama nafila kawai kaga kana yin nafila ai hadisi ya tabbata cikin musulmi imam muhammad hadisin 12989 manzo Allah Sani alaihi wasallam ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya mun sanyi ido a sallah idan mutum kama sallah ko me duk bala'i da tashi hankali sai kaga abin ya sauka ko amma ta yaya mutum zai zamo ya zamo kawai fishi ya kama shi ya ce a'udhu billahi minash shaitan jin ba zai ba domin shaitan abokin gaban mu ne shi sa hatta ƴaƴanku ku dinga ku dinga nema musu tsari da shaitan hadithi ingantacce cikin sahih bukhari hadithi na 3318 Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana yin addu'a ga jikokinsa Alhassan al-Hasan al-Husayn wa'idukuma bi kalimati llahi tammati min kulle shaytanin wa Wahama, wa min kulle ainihin lamma dan ka dinga mai addu'a kashe dan ya kama shi shi sa ayya da yawa kake ganin sun tambade ba a musu addu'a shi sa hatta mutum yayin da zai tara da iyalansa me zai ce bismillah allahumma jannibna shaytan ko ina sai ka nemi tsari daga shaytan zaka shiga bayan gida ka nemi tsari da shaytan saboda a shaytan Allah madaukakin saki ya halicce shi domin ya zamo jarrabawa a gare mu jarrabawa ce mai girma yanzu mutum sai ya aikata abu amma sai ya rasa ma wani dalili sai ya aikata sai ya zo yana nadama me ya janyo maka nadama shaytan kuma duk lokacin da shaytan ya gama da kai fato ya gama da kai shi yasa idan ka duba cikin alkur'ani mai girma Allah yana ta mana kashe ni kaliba cikin suratu yasin alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin ka duba cikin suratul qasas innahu mudillun mubin innahu aduwwun mudillun mubin ka duba cikin cikin suratul nur ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ka duba cikin suratul baqara nan ma yace wala tattabi'u khutuwati shaytan har a ƙarshe ce inna ma yuridu shaytanu a cikin suratul maida an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir yasuddukum an dhikrillah wa 'anis salah fa hal antum muntahun duk inda ka duba shaytan Allah yana ta mana kashe ni to amma sai aka samu wadansu lalatattu su shaytan ma suke bauta ta mai an ce an ce abuje shi amma su suna nan a kasar misra hawa ɗaya daga cinsu yana cewa wai iblisu afdalu min abikum adam fatanabbahu ya ma'ashar al-ashraf iblis ya fi ubanku annabi adam martaba annabi unsuru ai shi daga wutan shine tushen sa wa adamu min nasa amma na ba adam ai daga daga laka ne in hada laka da wuta wa zai cinye wani gaji mawukaci. duk inda shaidan yake guje mai ake ina ba ta mun fahimta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law qala a'udhu bi kaga law harfu limtina'il limtina inda zai fada kaga inda ya fada alheri ya zo mai to shi yasa idan mutum ko ranka ne ya baci ka duba hadithi wanda ya tabbata wato a cikin wato wato littafin wato al-busiri mujalladi na shafi na 171 sannan hadithin ya tabbata a cikin sunan ibn majah hadithi na 2839 sannan hadithin yana cikin littafin abu awana hadithi na 6539 da hadithi na 6535 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la takhun man khanaka ko mutun ya haince ka karka karkarama kaga idan mutum ya zalunce ka ai kana ramawa ya nuna fushi kai kai ma dan bar barka rama amma wannan hadisin la takun min khanaka malami sun ce wa fi isnadihi da'fun bi anna fihi maqad bin maimun a cikin isnadin hadisin akwai rani sai akwai maqad bin maimun malami sun ce shi ne na ilmin hadisi ina fata mun fahimta yana nuna duk abin da aka maka a duniya to ka tuna Allah sai ka bar wannan abin wannan shine zai sanya mutum ya rabauta duniya da lahira amma ina ga mutum za a mai abu amma ya dinga bala'i shi ba zai yi ba wannan hadisin yana sake nuna mana husnul khuluq shi yasa ka duba ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi al-quzwaini al a cikin littafinsa mujallali na ɗaya shafi na 116 yake cewa husnul khuluq yace kyakkyawan hali shine al-arfaq ma'al ahami mutum ya dinga tausasa abubuwa tare da abubuwa na godiya idan aka maka abu kai ya dannewa kana da kyakkyawan hali ko baka da shi amma duk mutumin da aka zage shi ko aka mai wani abu ya iya yin ashar ko ya iya yin wani abu na daban shin yana san Allah da manzansa ko da yana san Allah da manzansa ya riga ya bar Allah da manzansa saboda umarnin Allah da manzansa sun ce kada mutum ya zartar da abin da ran shi yake umartan shi da shi ina fata mana fahimta ashe kenan yana da kyau duk inda mutum ya tsinci kanshi ya iyaka kokarin shi ta inda zai nemi agajin Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin saki ya taimake shi a dukkan abubuwan da yake Allah madaukakin saki muke roƙo ya zata da mu fi dunyar akhirah wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ittifaqin fitar da wannan hadisi Allah madaukakin saki ya gafarta mana subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko akwai malam ibrahim